Hausa Basic Course, Unit 6, Basic Sentences. Asoba, Asuba. Barka da asuba. Barka da asuba. Barka kadai. Barka kadai. Yaronka na kusa? yaronka na kusa? Ya aika, ya aika, na aike shi, na aike shi, a'a, na aike shi kasuwa. A'a, na aike shi kasuwa. ‘yarka, ‘yarka na nan, ‘yarka na nan, uwa, uwa, uwarta, uwarta, ta ɗauke ta, ta ɗauke ta. uwarta ta ɗauke ta. Uwarta ta ɗauke ta. Doki, doki, ya warke, ya warke, dokinka ya warke? dokinka ya warke? Tukuna, tukuna, jiya, jiya, ma, ma, ya harba, ya harba, ya harbe ni. ya harbe ni, tukuna jiya ma ya harbe ni, tukuna jiya ma ya harbe ni, ya kai, ya kai, an kai shi, an kai shi. asibiti asibiti dabba dabba dabbobi dabbobi an kai shi asibitin dabbobi an kai shi asibitin dabbobi كل كل أنا كيشي أنا كيشي كل أنا كيشي كل أنا كيشي Grammatical drill. Grammatical drill 6 1. Verb objects. mun aike shi Ingila. Su Mun aike su Ingila. Ita Mun aike ta Ingila. Kai Mun aike ka Ingila. ku mun aike ku Ingila, su sun aike su Ingila, ni sun aike ni Ingila, mu sun aike mu Ingila. ke sun aike ki Ingila. Uwarta ta ɗauke ni, kai, uwarta ta ɗauke ka, ke, uwarta ta ɗauke ki, shi. uwarta ta ɗauke shi, ita, uwarta ta ɗauke ta, mu, uwarta ta ɗauke mu, ku, uwarta ta ɗauke ku. su uwarta ta ɗauke su an kai shi kasuwa su an kai su kasuwa ni na kai su kasuwa ita na kai ta kasuwa, kai, ka kai ta kasuwa, shi, ka kai shi kasuwa, mu, mun kai shi kasuwa. ke mun kai ki kasuwa su sun kai ki kasuwa ni sun kai ni kasuwa ke kin kai ni kasuwa. Doki ya harbe ni. Mu Doki ya harbe mu. Shi Doki ya harbe shi. Su doke ya harbe su, ita, doke ya harbe ta, kai, doke ya harbe ka, ke, doke ya harbe ki, ku, Doki ya harbe ku, sanyi, sanyi ya harbe ku, ni, ku, doki ya harbe ku, sanyi, sanyi ya harbe ku, ni, sanyi ya harbe ni, jiya, jiya ya harbe ni. Mun aiki Bello Ingila. Pronoun mun aike shi Ingila. Mamman Mun aiki mamman Ingila. Kasuwa Mun aiki mamman kasuwa. Pronoun Mun aike shi kasuwa. da ƙarfe tara. Mun aike shi da ƙarfe tara. Halima Mun aike Halima da ƙarfe tara. Pronoun Mun aike ta da ƙarfe tara. Jiya da rana. mun aike ta jiya da rana. Shi ya aike ta jiya da rana. Shehu ya aiki Shehu jiya da rana. Pronoun ya aike shi jiya da rana. Bello da Halima Ya aiki Bello da Halima jiya da rana. Pronoun Ya aike su jiya da rana. wani ofis na ji an ɗauki halima pronoun wani ofis na ji an ɗauke ta kai wani ofis na ji an ɗauke ka ke wani ofis na jan ɗauke ki ku wani ofis na jan ɗauke ku su wani ofis na jan an ɗauke su shi wani ofis na jan ɗauke shi wajen ina dokinsa ya harbe ta halima wajen ina dokinsa ya harbe halima shi wajen ina dokinsa ya harbe shi lawal wajen ina daukinsa sai harbi lawal su wajen ina dokinsa sai harbe su lawal da halima wajen ina dokinsa ya harbi lawal da halima an ɗauki dabbobi daga nan pronoun an ɗauke su daga nan ‘yarta an ɗauki ‘yarta daga nan Pronoun An ɗauke ta daga nan. Masinja An ɗauki masinja daga nan. Pronoun An ɗauke shi daga nan. Jakadan Ingila an ɗauki jakadan ingila daga nan pronoun an ɗauke shi daga nan yaro an ɗauki yaro daga nan pronoun an ɗauke shi daga nan Yara An ɗauki yara daga nan. Pronoun An ɗauke su daga nan. Grammatical Drill 6-2 Independent Pronoun Review Ta zo da uwarsa. pronoun ta zo da ita dabbobi ta zo da dabbobi pronoun ta zo da su saƙon ta zo da saƙon pronoun ta zo da shi taba ta zo da taba pronoun ta zo da ita gyaɗan nan ta zo da gyaɗan nan pronoun ta zo da su yaro ta zo da yaro pronoun ta zo da shi yara ta zo da yara pronoun ta zo da su grammatical drill 6-3 nr mamman ya dawo daga asibitin kasuwan mamman ya dawo daga kasuwan gidan Maman ya dawo daga gidan? Ofishin. Maman ya dawo daga ofishin? Amerika. Maman ya dawo daga Amerika? Madalla. uwata ta dawo yau. Ita Madalla, uwarta ta dawo yau. Su Madalla, uwarsu ta dawo yau. ce, Madalla, uwarsa ta dawo yau. Yaro Madalla, yaronsa ya dawo yau. Ku madalla yaronku ya dawo yau. Ya Madalla, ‘yarku ta dawo yau. Yara Madalla, yaranku sun dawo yau. ni madalla yarana sun dawo yau mu madalla yaranmu sun dawo yau Grammatical Drill 6-4 Variation Drill yaya uwarka, ta warke? Iyali Yaya iyalinka, sun warke? Halima Yaya Halima, ta warke? Musa yaya Musa ya warke? Yara Yaya yara sun warke? Ma'aikaci Yaya ma'aikaci ya warke? ‘yarka, yaya ‘yarka, ta warke? Yaro, yaya yaro, ya warke? Ma'aikata. yaya ma'aikata sun warke barka uwarka ta warke yarka barka yarka ta warke Musa Barka, Musa ya warke. Musa da Halima Barka, Musa da Halima sun warke. Dokinka Barka, dokinka ya warke. Halima Barka, Halima ta warke. Mamman ya ɗauke ta jiya da rana. ‘Yarsa Mamman ya ɗauki ‘yarsa jiya da rana. Fita da Mamman ya fita da ‘yarsa jiya da rana. Dawo Mamman ya dawo da ‘yarsa jiya da rana. Uwa Mamman ya dawo da uwarsa jiya da rana. Sani ya kai lawal wajen Yusufu? Kai. Sani ya kai ka wajen Yusufu? Dokin. Sani ya kai dokin wajen Yusufu? Ke. Sani ya kai ki wajen Yusufu? Uwata ta zo jiya da dare. Musa Uwar Musa ta zo jiya da dare. Shi Uwarsa ta zo jiya da dare. dawo uwarsa ta dawo jiya da dare fita uwarsa ta fita jiya da dare sauka uwarsa ta sauka jiya da dare aike shi. Uwarsa ta aike shi je da dare. Kusa da asibitin dabbobi akwai kasuwa. Yamma Yamma da asibitin dabbobi akwai kasuwa. gabas gabas da asibitin dabbobi akwai kasuwa ma'aikatarmu gabas da ma'aikatarmu akwai kasuwa kusa kusa da ma'aikatarmu akwai kasuwa ofishinmu kusa da ofishinmu akwai kasuwa yamma yamma da ofishinmu akwai kasuwa bayan bayan ofishinmu akwai kasuwa asibitin dabbobi bayan asibitin dabbobi akwai kasuwa and unit 6